zangon FM a jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za iya kama mu ta Alpha Radio sannan za iya jin mu yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa. Zahra Aminu Fage. Tare da ni Amina Buhari Auna. aka saba a duk ranar jama'a shirin yau da gobe kan tabo abubuwa daban-daban kamar su al'adu, nishadi da dai sauransu. A yau hudu ga watan Yuni na shekarar da da 2021 za mu magana ne akan al'adar zane ko bille. tafi da karin bayani. A cikin shirin namu na yau wakiliyar sashen Hausa ta gayyato mana baki da za su yi mana bayani a kan al'adar zane. Sannan za mu ziyarci filin mu don haka a kasance tare da shirin yau da gobe. ba tare da bata lokaci ba za mu garzaya zauren tattaunawar mu a jihar Kaduna ƙarƙashin jagorancin wakiliyar sashen Hausa Binta Ibrahim da bakin da ta gayyato mana a yau. Mai sauraro mu da sake saduwa da ku a filin mu na yau da gobe. A wannan zaure namu muna tare ne da iyaye waɗanda za su tattauna tare da mu akan maganar al'ada. shin mai sauraro ko ya lura da bacewar zanen al'ada kuwa a fuskokin jama'a musamman na wannan zamanin to matasa idan ba ku san yaya waɗannan ah, zane na al'ada yake ba ku sa kunnen ku domin a wannan zaure tare da ni akwai mama fati mama amina da kuma mama salma inda za su fayyace mana zane irin na al'ada musamman na mutanenmu na arewa baki barka da zuwa wannan zauri To baki kamar yadda dai na muku gabatarwa zane kamar yadda muka sani shin yana dalilin yin sa ne tun asali? Jama'a assalamu alaikum. Zane yana da tarihi a zamanin da saboda ana yin na sha'awa ana yin na gado ya zaran kuma kuna wasa haka ana zanna a yi maka zane. Wato na tsararraki? Eh wanda kai ma ka yi nima in yi. akwai ana ce mata yar baka akwai kalangu wanda za a yi maka a gehen kunnuwanka akwai kuma da za a yi maka a kumatu kusa ga bakinka shi me me ake kiransa shi shi ana kiran shi yar baka wannan kuma na wajen kunnuwa shi ne kalangu wanda da mu da katsina dukkan mu ga baki ɗaya muna yi da zamfarawa to da ana yin shi kuma a irin wannan zana akwai bambanci wato mace namiji ko kuwa a'a idan kin haga an kai wannan to sai fulani fulani akwai tsaga fulani ita kuma karama ce a bakin su kuma katsinawa ma suna yi ana yi a maza suna yi kalangu duk inda kin haga baka tsine wanda ya haura shekara arba'in haka zuwa sittin haka to idan ba ni ikon Allah ba za ki gan shi da wannan tsawa kalangu. wato wannan da ya baka din da na gefen kunni da kike faɗa na al'ada irin na arewaci eh. wato mata aka sani da shi kenan. mata aka sani da shi ba a san maza da shi ba amma ana yin na sha'awa har maza suna yi wannan kalangon da na gaya maki to kamar yadda kika ce shekarun baya mm. ne ake irin wannan zane din mm. ya zuwa yanzu me yasa ba kwa yi ma yaya to ai ya zama to da zamani ya zama to da zamani saboda mai saboda yanzu ba duk zai da a tsaga mashi fuska ba wato ku da wayan ku kuke yin abun ku a da hankalin ku sai an yi maka langu an ce sai an kira mai kiɗa sai an kira mai kiɗi a biya kuɗi a zanna sai an sharawa. kana a zanna a yi maka ana kiɗi ana ana maka tsaga ana kirari yan uwa na liƙa kuɗi mai kwabo mai ɗari mai taro mai sisi mai sule to kin ji al'ada mama amina ban sani ba ko akwai bambanci tsakanin naku al'adar zane din da dalilin ne zanen al'ada din dalilin tagan namu yawancin tagan mu akan yi shi lokacin auren danmi shi ne dalilin namu auren ne ne auren danmi danmi mm. to auren danmi in aka yi lokacin kawo an zuba yara a cikin aure watan daya an dawo da abinci gida to za a ɗiba wato kaman kaka kenan yawa kaka an kawo abinci gida yawa za a ɗiba samari ko ku bakwai ne za a tafi da ku daji a je a gina muku gida to za a samu 'yan mata bakwai masu kula da wayannan kananan amaren nan a samu samari bakwai masu kula da wayannan ango yanda muke yi a samu taga in abinci ya zo gida watan daya to za a samu samari masu shekara sha bakwai a samu 'yan mata masu shekara uku zuwa shekara biyu hmm. to za a je a zuba su a wani gida an gina a daji. Na jikin ce yan mata yan shekara biyu. Kananan yara ke Kananan yara. Mata. Mata. To a samu yan mata kuma kamar su wa'yancan. Guda bakwai. Eh guda bakwai. Su za su rena wa'yannan kananan amare. Wayancan kuma 'yan mazan su kuma kamar masu shekara takwas zuwa shekara goma. Mhm. To su za su reni wayancan masu shekara sha bakwai. su za su dinga kula da masu wayancan mazaje eh yan matan suna dafa abinci suna kai musu suna dafa abinci suna kai musu to ran da za a fitar da su bayan sun yi wata uku mm. za a fito da su za a yi wasa sosai yan mazan nan sun yi kiba sun yi kyau yan matan nan sun yi kyau akwai wani irin mai da ake shafa ja za a shafa musu a jiki mai kowa zai zo ya tsaya kusa da amaryan shi yan mazan nan za su fito daga cikin dutse su wani angwayen da ake nan eh. da fata sun daura da wani abu haka suka rike gashi ana yin gogi da shi in kika hmm. duba a gogi akwai shi suna rike za su soko da shi kowa zai zo ya ya kusa da amaryan shi to sannan a ɗauki wannan mai a tsaga mai da aka taga haka nan to shi za a bi da zane to shi wannan jan mai Yawwa. inda aka yi shaidarsa Yawwa to ke mere ne amaryanki ke za ki je ki sa sannan gwaggon amarya ta zo ita za ta yi zane da wuka ko da reza da aska to sannan wayancan ango kuma za a zo amaryan nan za ta zo bayan an gama ma amarya ta ga za ta zo ta diga ma mijin mai a baki ita karamar yarinya ita karamar yarinya na to in aure ya tashi ba za a ce wai dole sai ta tafi wannan lokaci ba sai ta kai shekara sha bakwai da mijin ya kai sannan a raka ta gidan miji amma mijin nan zai iya auren shi amma wannan tushe farko ita ce matan farko a gida ita ce uwar gida eh to ko da ya yi aure kafin ta karasa gida ita ce uwar gida saboda an riga an sa musu zobe kuma an riga musu makin a nan wato shine da shi wannan da ya zane na kuna al'ada da ake a goshin yawwa ma'anarsa shine Layi na daurin aure ne. Yawwa kowa ya gani an riga an yi ma wannan makin aure. Oh, shaida kenan. Shaida kenan nan muke samu namu kenan. Al'adan wani yare kenan? Al'adan margi. Hmm, margi a jihar Adamawa. Yawwa. Bayan an duba maganan dalilan da ke sawa a yi zane. wannan kin nuna al'adan ku yake kawowa in za a yi aure ba ku da na gado na gida akwai gado na gida na gado na gida in aka haifa da namiji za a yi mishi uku uku ana a gefen kunne a gefen kunne to kuna dangantaka da kanawa ne a namu ne haka uku uku nan mm. mace me tsawo ko kanana a yan yan gajejjeru na mace za a yi mata uku uku a baki to abinda namu wannan na haihuwa kenan yawa nan haihuwa in ana cire belu ana wannan saga mm. wanzami ya zo yayi to in budurwa kuma yana so wasan shi kamar wanda yana bakina hmm. to na wasa ne wato na yan matanci ne na yan matanci shekaran da kika ji aka ce an ba ma gwangwala incin kanshi to ran nan ne ran nan da aka ba gwangwala incin kanshi mun cire tsakanin mu da Borno hmm. duk aka gani wayannan irin wayannan a garin mu an san kun an san mu yan mata ne gwangwala ne hmm. wato kuma kun yi wani shaida ne na cewa mun bambanta yawa kuna boda da muna boda juna to da aka zo aka aka yi to sai aka fita yan mata suna wasa samari suna wasa to sai yan mata suka ce to mu mu bambanta da yan barno mu yi namu makin to shine muka yi wannan sabon da kika gani duk wanda ya san shekarun adamawa sun samu yancin kansu to shine wannan abun ga fuska na duk yan matan da kika ga a lokacin mu suna da wannan da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe. Kafin mu koma zauren tattaunawar mu a shakata da wannan wakar. Fati ke da kika fito daga bangaren eh, arewaci mm. akwai zane na al'ada kamar wanda za a ga a jikin bagobiri mm. wato zane tun daga baki har yanzu wuraren kunni mm. ya yake da bambanci ne da na biyar ba da na kusan su ma suna da zane tun daga baki ya kai har ya zan iya gane cewa wannan ba ya rabe ne wannan kuma bagobiri ne to bambancin su aji inda bagobiri yake ya bambanta da bayan rabe saboda kyagasu kyagasu ta zamanto nan shidda ta nan bakwai kuma su al'ada ne duk yan bagobiri ya kai bagobiri sai an mai wannan cagat wato nan gefe shida nan gefe bakwai bakwai hmm. nan shida nan bakwai yan bagobiri ya kai bagobiri to zaki ga wannan a kina nufin kina akwai bagobirin da bai kai bagobiri ba akwai muna bagobiri akwai gobir gobir kenan akwai su sosai to su me yasa ba za a musu ba a bisa al'ada saboda wasu ba su so wasu tun da ba su so amma wasu suna so amma in dai bagobiri haifan bagobiri ne to zaki ga caganan shida nan bakwai mata da maza kuma zaki ga an su hadda bille bille guda biyu ke zaka ce eh, ana musu bille ana musu bille zamfara suna da nasu zanen zamfara su kuma inda suke da zane su kuma bille bille ne haka sakwata fa sakwata su ma suna bille amma su kuma billan su sai su haka su biyu nan nan biyu kwata to yawanci zaki ga akwai al'adar da zaki ga baskan namiji babu mm. amma baskan mace akwai shin ita macen an fi son a ganta ne a tsage ko kuwa a zamanin da in hakin ka budurwa a ganki da wannan tsage wato kwalliya ce a zamanin da'i kwalliya ce a miki tsagan nan to lalle kin cika budurwa amma an ba miki wannan tsaga ba za a ce to a wancan ma ko tsoro ta kai ba ta iya tsaga ma ko ga fuskar ta bare ga hannunta a mata kadangarwa a wani abin alfahari ne kenan hmm, sosai kuwa ko da ke kin ce a baya kin faɗa cewa eh, iyaye ma da yan uwa suka zo su ba da likin kuɗi idan ana yin tsaga kuma ga mai kalangu a gefe shi ma yana ta kiɗi ko yana ta zugawa yana ta kiɗi ana rawa kofan mai gari ko a samu wani guri can a zanna a yi bari har ayi bakon wanzami ya zo daga wani gari to in ya zo daga wani gari to ran nan ba bacci har garan Allah ya wayi ana wannan kiɗi ana rawa ana caga ana kirari a zanna mai kwabo mai ɗari mai sisi mai sule a zana a liki a zanna yan mace fiye da nawa a cikin wannan lokaci. To me amfanin yin wa'annan tsage-tsagen da ake a lokacin daɗi? Al'ada ce, kwalliya. A wurinmu idan yarinya za ta yi aure. Eh. to shi ne za a je wajen wanzami sai ma wanzami je mata zani irin na kwaliya kwaliya kwaliya kwaliya kwaliyan baya kafada da na hannu har da nan har da kirjinta eh har da kirjinta za a yi mata kwaliyar sagan nan sagan nan to kamar me yake zanawa hmm, fulawa ne zai je zana caccacce gida gida gida gida gida gida haka zai tabi lai lai lai haka zai zana shi to bayan ya gama zanin kin warke sa'anan sai a sama a sa maganan aure wato sai an warke wannan zane da na sa ranar biki za a yi zo a yi miki jinya to shi wannan wannan zane da za a mata zai zauna a jikin da ko a da za a neme shi a rasa ran da ya ta za aka zana mata za su samu gawayi da keke sai su fafe a ciki baki wannan ciwon idan aka fafe cikin ciwon nan tana jini yana ana gurjewa ana gurjewa ana gurjewa har jini ya tsaya to idan ta warke sai dai kabari ba zai taba bacewa ba zanen kuma in ta warke zan ganye baki ko baka mace zan gan kwaliyan ya fito a jiki to balantana ma fara mace kuma zan ga ya fito yayi kyau wato zanen ma idan za a yi a yanda na fahimta kenan ana mai da shi wani abu ne na musamman na musamman sai an yi biki kila an kashe kuɗi an yi wa'annan al'adar kuma shi wanda da kira bayani a kai kenan sai amarya ke ma sai amarya sai wanda za ta yi aure don idan baki wannan zane ba ba za a aurar da ke ba sannan kuma an baki ba har waka za a je ana yi da ke ba ta dauriya saboda a cikin lokacin da suke wannan akwai wanda aka nuna mana ma har guduwa ta yi ta je ta kwana a daji to baki jina fara faɗa saboda kada yi wannan zane kuma da ta dawo kuma aka kama ta aka kai ta aka yi zane sai an yi wannan zane sai an yi zanen nan to kin ga shi ne yasa zane gargajiyan kenan daga baya kuma da suka gani fa yan matan fa suna gudu saboda idan wato da al'ada da ma an gama cire wannan zane an san matar aure sosai ma yawwa an san matar aure ne tana da mijinta kuma da an ce wance an fito cikinta to ba wanda zai kara tare ta ko ta yi magana aure tadin ko haka babu mm. ba a ce matan wance ne To, Allah ɗaya gari bamban. Zane mm. yana da amfani saboda wani abun za ki ga an maka shi na gado. Kamar gare mu yanzu mu Fulani da Zamfarawa za ki ga har tsagana ana masu ɗaya a maki wani ɗan zane haka. Nan biyu nan biyu. Kuma na a gemun ka za a yi maka. Nan ma sai a maka ɗan zane hakan nan to kaya kenan. Mm. Duk inda aka ganka ka cika abun nan bazan fari na kwarai. Shi ne. Wato wani alfahari ake da zanen. Da an ganka an san kai bazan fari ne na asali. Na ga hankali hankali a hankali wannan al'adan zane din yana bacewa eh. akwai wanda kuke yi da a hannu eh. ko ku yi kadangare ko a yi turmi ko a yi eh. wa'insu abubuwa dai to suna da ma'ana ma'anar sa kawai kwalliya kwalliya ce wani ma sarwa yake zai turo ya zo ya ce yana son yawa saurayi saurayi zai turo daga ya turo wanzan mai ce yana so a yi miki kala kaza mm. misali ko a maki fulawa ko a maki kadangare ko kan wuka ko kan wuka gidan ku zai turo misali gidan ku zai turo koka gida a sallama ko kunama ke kuma ki hito dole a maki kuma uwa ki ba za su hana ba in ma kin haƙe zuwa a baki kashi sai an maki wannan caga kowa ya gani kuma ya zo ya ta zuba kuɗi to amma sai saurayin da aka yadda za a aura wanda za wanda za ki aura ba aikin san da mu da aure alƙawarin aure an dauka an dauka ba irin ta yanzu yaudara ba yanzu yara da yawa ina ganin eh, zane ko a ci ta jiki ne ba ta fuska ba za su yadda ba ko in ce in dai har da idan su biyu mm. ba kamar yadda ku da kafafuwan kuke kai kanku a ji a yi ba yanzu ko jariri ma za ka ga a cikin dangi akwai wanda ba su yadda zana mishi fuska ba kuna ganin wannan abun ba kamar ana zaizaye al'adu wani ana ƙara lalata al'ada yana sa mutane suna mantawa da inda suka fito to aikin sai yanzu duk da yake addini ya riga ya warkar da kuma addini ya riga ya addini ya batar da wannan mm. saboda sun an san kauli yanzu an san ba'adi mm-hmm. an san wannan haramu ne an san wannan halatta a zanen da ake da shi na al'ada mm. akwai wanda idan na gani zan ce wannan ah, mahauta ne mm. wannan kuma na masunta ne bisa ga sana'an gida akwai bambanci akwai bambanci kwarai kuwa hmm. saboda bambanci na mahauta sun hita daban su haka gado gado ne za a yi a nan gefen kunne din nan a gehe tun daga sama na wajen wuraren saje din nan yawwa sai a yi ta yi za a yi tsaga kat kat kamar hawa wurin uku ko zuwa biyar. Jera su za a yi ta jera su za a yi ta sai an ka nan kusa da gemun ka sai a tsaya. Mhm. To su ne na mahauta. Eh. <clears throat> misali na masanta ba kina da masaniya na masanta su ma haka yadda nan kwatanta muke kamar na zamfarawa eh nan kasan yawwa su ma ana masa sai dai suna su wasu guda ɗaya ne sai ai kaya haka kaya shine a dan tsayar da guda ɗaya haka eh, a dan tsatsada kwalliya za a yi wurin a dan ya kwalliya kamar kasan kibiya haka yawwa haka sai a yi shi a daidai nan kasan eh, eh. to shine na misali na masanta na masanta ba za ku so yaran ku su samu irin zanen da kuke da shi wannan naga kamar kuna alfahari da cewa lokacin ku kun ci yan matancin ku da shi ne kuma yana da ma'ana a lokacin ku ta aikwa ka so ma yaro ba zai yi ba zan rage ma yaro na kyau ku yanzu kun gane cewa zanen duk da da kuna koda shi a matsayin shi ne cikar budurci da yanzu kun ga cewa wannan zamanin ba ba zai yarda ya taba jikin dan shi yanzu ko ma addini bai hana ba addini ai ya dade ko kin yarda uban da ba zai yarda ba hmm. ko uba ya yarda uwar ɗa ba zai yarda ba. Haka ne musamman kuma idan ba al'adan ku ɗaya ba. Sako sako zai zo. To da a yi wannan gara kada a yi shi. Akwai abin da misali in kuna tuna a maganar tsawon da kuke da shi za ku so a ce da kun ƙara ne ko da kun rage ko kun cire. Ka ni ƴaƴan da yanzu ne da na cire. Da kin goge. Wallahi ni a yanzu haka inda akwai maganin da zan sa wallahi zan cire. Zaka cire wannan bakin ba? Allah. Ni kam ina so. Ke kina son abin? A'a. Ni ina so. ai zanen an yi shi lafashi ana sha'awa da na samu yaron da ya bi ni da na yi mishi sai filin kwalamar mu. sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a mu na yau da gobe inda muke gabatar muku da shirye-shirye kala-kala a bangaren girke-girke yau muna tare ne da girki irin na mutanen margi wanda suke jihar adamawa muna tare ne da malama amina inda za ta gabatar mana da miyar margi special in ji bakinta ta ce wato eh, miyar margi ta musamman malama amina Mire da me mace take bukata idan za ta yi girkin nan na miyar margi special alhamdulillahi miyar margi special za ki iya ki yi shi da kifi za ki iya sai ya kuwanki sai manki sai kuma kayan miya ba lalle lalle sai samu naman a cikin kifin ba amma an fi son shi ki yi shi da kifi saboda ki ji daɗi amma an babu kifi ki yi shi shi kadai haka ya kuwa kin jika sai ki soya abinki wato danyen ya kuwa ko busasshe a'a dan busasshe ba a yi da danyi ana yi da danyi sai dai danyen ne za ta yi miki dan ruwa sai mace da ta zauna mai kyau ta tsara ne zai yi da bai yakuwa danyi amma busheshen yakuwa in kika samu kifi ki samu kifi ki mai kin ga margi special mm. za ki ci shi ko da yamma za ki jika ki ta kwana wato idan zan ma ci idan zan yi miyan dare ne eh. to zan jika shi tun jiya ba gobe za ki ci shi ba eh. to za ki jika ta yau in kika jika ya kuwa ta kwana ko sabarodi za ki zo ki samu kifin ki ki wanke sai ki ɗauko wannan ya kuwa ki wanke shi mai kyau bayan ya kwana bayan ya kwana ki aje shi gefe ki samu wannan kifi ki wanke shi da tokan miya in kika samu tokan miya kin yayyanka kifin ki ko danye ko busheshe sai ki wanke da shi mai kyau ki aje shi a gefe ki samu kayan miyan ki a tarkunki ko eh, abin albasa da tumatir ki daka sai ki ɗauko magi ki ɗauko gishiri ki haɗa a cikin wannan kayan miyan da aka daka sai ki hada shi. Sun suna ƙasa? Eh. Ba wa su hawo ta ba. A'a in kika hada ga miyan ki aje wancan ya kuwa kin wanke ga kifin ki aje kin gyara. To sai ki samu sai ki samu yaku wannan ki zuba shi a ƙasa kamar kin gyara abu kamar shimfiɗan tabarma. Kin zuba a ƙasa ki ɗauki wancan kifi. Kasan tukunya? Kasan tukunya. Sai ki ɗauki kayan miya ki zuba a sama jerawa ake kenan eh ki zuba a kan yaku wannan shi kayan miyan jajjagawa ake ko yankawa ake jajjagawa to in kika shimfiɗa yakuwa a kasan tukunya sai ki ɗauki wannan miya sai ki wancan jajjagen ki eh. sai ki zuba a kai in ma kika haɗa shi kuma da yakuwan da kayan miyan kin cin kuɗa shi to sai ki ɗiba ki zuba kasan tukunya in kika zuba kasan tukunya sai ki ɗauki kifi ki jera akan wannan yakuwan da kika zuba kasan tukunya wato duk wannan sha'anin da ake tun kafin a sa wuta kenan eh to sai ki ɗauki magi da gishiri sai ki zuba saman kifi saboda ya kama mai kyau iya ɗanɗanon da kake so yawwa sai ki kama shi mai kyau ki zuba gishiri akan ɗanyen kifin nan mm. saboda in ya zo ya tafasa yana hawa ciki zai shiga to in kika zo kika samu yakuwanki kuma ki kara zuba a saman shi a saman kifi zai yi murfi kenan yawa in kika zuba a saman kifi to sai ki samu magi ki kara zuba akan wanda kika cakudan nan don ya ji mai kyau to in kika rufe shi mm. ki bar shi kina zaune ki kina aikin ki yana kan wuta za ki zo ki ji ya tashi kanshi na tashi kanshi shi na tashi man gyada bai shiga ba fa awo to za a sa man gyada eh man gyada bai shiga ba in kika zo kika ji ya tashi ki je ki buɗa ta ki duba ba a garwaya ba a cakudawa a'a ki je ki buɗa sai ki duba in kika duba miyan ruwan ya yi dan kasa kaɗan haka dama za a sa ruwa eh mi ruwan ya soka kasa kaɗan haka in ruwan ya dan soka baya tashi saman shi fulfulfulfulful to ɗauki mai ki kiyar ba a saman shi to daga nan sai ki ɗan rage wuta ki tafi aikin ki shi zai zo ya kira ki ki ji me kike yi a kicin wato idan ni ya da ya da humma yawwa yawwa lokacin saukan shi yayi sai ki shiga sai ki ɗauki ɗan cikwalin kafan ki sai ki yi gefen haka da shi in kika yi gefen ka tona kenan yawwa in kika yi ba so a barki ta miyan nan a'a in kika yi haka da shi to zaki gani zaki ɗauka cikwali ki duba babu ruwa ruwa ya tsotse yawa ya tsotse ya koma jiki yawa sai ki saukar da shi sai ki dan rufa tukunyar ki dan haka saboda kar zufa ta cika shi mhm. sai ki bar shi kamun ki gama a zamanin da ba a cin kifi ranar dafawa amma zamani ya zo yanzu yaro shaf shaf ne ranar dafawa ranar ce. Wato da ita miyar in ma an yi ta ma ba ranar kuma za a ya kwana. In ya kwana da safe za ku ci. To kamar dutse ne wanda aka in kin jefa abu da shi baya fashe. Ya haɗe. Eh za ki cire shi tsilak tsilak yankan shi nan ko ballewa ba zai yi ba. tsilak tsilak tsilak tsilak abinki to wannan tuwanki ki tuka tuwanki iya tuka tuwanki to ai karya namiji ne fa kin san da ana dafa abinci ɗakin nan zai dafa nashi ɗaki ba zagaya zagaya ake miji ba mm. to ranar naki tuwa fa in dai kin iya girkin ki fa karya ne miji fa Allah Allah yake yi ma ya fita wancan ɗaki ya zo nan ɗaki wato iya girki ma iya girki a habawa duk abin ake ce a magani a sihiri kaza kaza duk rashin iya kama miji ne wato ba san kan girki ba kenan mata kin sana Allah mm. har na tsufa yin kishi ya ba na yi bakin ciki To kuma bakin ciki kin so a miki shin kenan eh mu gwada zama to mata kun ji wani kalubale mu gwada zama da shi yanda tun da girki ne yake kwashe miji da tsaftanki da kuma addininki na so in gwada wannan kaɗan. ka karkata wallah a sha tuwo. To masu saurare baki ɗaya abin da ya sauwaka kenan a jerin shirye-shiryen yau da gobe na wannan sati. Don haka anan ne za mu dasa aya. Yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma abokiyar aiki na da ta ni gabatar da shirin Zahra Aminu Fage da daidaita mana sauti kuma ya haɗa mana shirin baki ɗayansa. Ni ce Amina Buhari auna daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. Ai hutun ƙarshen mako lafiya.